Idan ka ɗebe babban gidan man kamfanin NNPC da wasu gidajen mai kalilan na dilalai masu zaman kansu, akasarin gidajen sayar da man fetur wayam suke a duk faɗin birnin na Sokoto. A gidan man na NNPC wanda shine kaɗai tilo da ke sayar da man akan ƙayyadadden farashi, ɗaruruwan motoci da babura ne ke cikin dogayen layuka da hayaniya tare da gogoriyar neman shiga wasu lokutan har ma da baiwa hammata iska. suna sunana yusha'u tun jiya karhe bakwai na yamma na cikin layin nan gaskiya ba daɗi tunda mu ka ga tsakani ga Allah wannan tsabdan mai ana sai da lita 140 135 wani wajen ma har 150 160 na Haladu Musa mu mu ji cewar an samu matsala ga rafanare ba ba mu samu matsala ga direbobin tanka ba kowa lahiya loki abin amma kuma mun rasa dalilin da inda wannan wahala man fitar ta su to mu kira mu ga hukumomi ga wannan matsala su dubi Allah su duba kuma cewar fa jama'an nan dai su suke mulka to amma an waye gari ba abin da ake jefa talakan najeriya ya san iya cikin wahala illa maganin man fetur to saboda haka abin da kira ga hukuma da ta diba ta gane cewa dai duk da inda aka je aka dade kan talakan nan da za da ya kamata a sauka mutane cikin wani hali da ake ciki a zagayen da na yi a yau din nan na lura gidajen mai na dilale masu zaman kansu da ke sayar da man fetur din suna sayarwa ne sama da ƙayyadadden farashin naira 97 a lita inda suke sayarwa daga naira 125 zuwa 145 kowace lita duk kuwa da cewa a makon jiya jami'an hukumar kula da farashin albarkatun mai a sokoto sun yi barazanar rufe duk gidan man da ke sayarwa sama da ƙayyadadden farashin akan haka na tuntuɓi shugaban ƙungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa reshen jihohin sokoto kebe da zamfara suleiman magaji ap to yawanci kasan gidajen mai ɗin haka ta gari biyu ne akwai independent marketers akwai wanda yake lasin c ne wanda yake da anoti marketers ba su da access ga npc akwai wanda sauwa na suke yi kowane farashi su kawo su sayar saboda haka in ya je so kayan shi kaga da kuɗin da shi da kuɗin komi ne sai ya sa sai a ga abubuwan sun dan tsauri sun karu fiye da wanda gwamnati ce a sayar. 'Yan kwanaki da suka gabata na ji ita hukumar kula da ƙayyade farashin albarkatun man fetur ta yi barazanar rurrufe gidaje kusan an ma rurrufe wasu gidajen mai saboda sayarwa ba bisa ka'ida ba. To gaskiya mun ta samun kalubale game da wanga matsalar. Ai mun yi sai da mai naira casa'in ma da shida. To yanzu da muka shiga kuma matsacin shi to mu abin da muke kira gare su cewa kaga tun daga halin da ake ciki kuma ko ina ne to su dan sassauta har mu da hali yayi mutane kuma su yi hakuri da mu don domin ka je ka samu ya hika hita ka nema ko ina baka samu ba haka ma na ziyarci ofishin hukumar kula da albarkatun man fetur ta kasa da ke Sokoto inda babban jami'in hukumar ya ce ba su da hurumin magana akan lamarin to sai dai rahotanni sun bayyana cewar matsalar karancin man fetur din ta biyo ne bayan karbe lasisin wasu kamfuna da ke shigo da man fetur din ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a kwanan nan duk da yake an ruwaito shugabar hukumar samar da albarkatun man fetur din ta ƙasa a kafafen yada labarai tana baiwa 'yan najeriya haƙuri tare da tabbacin samar da man fetur din a wadace nan ba da jimawa ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 a sabon. Mun nan jan sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce market mun zo mu market sai su ce a matata ne waya ba mana tsarin fetur ba mu da